يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويكفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم وأجارنا جميعا من النار bayan haka ina mana sallamar musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yau muna goma sha tara ga watan goma watan shawwal hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyar wanda hakan ya yi daidai da goma sha biyar ga watan takwas na shekara ta dubu biyu da goma sha hudu a jerin shekarun gumakan giligori shekarun yan albashi to ikhtalafal ulama'u malamai sun yi sabani wani ya ce mun ashirin wani ya ce mun sha ko ya dai yau muna sha ko ashirin yayi aljamu aula min al-ihmali ihmalu dalilaini aula min ihmali ahadihima na biyu muna ƙara godiya wa Allah da ya kawo mu wannan lokaci tsakanin magariba da isha'i ranar juma'a a wannan masallaci masjidun rahma inda muke karatu cikin littafin aljami'u sahihul musnad min ahadithi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama wa sunanihi wa ayyamihi wallafar abu abdullahi muhammad bin isma'il al-bukhari rahimahullahu ta'ala wani tsakanin malami. alhakim abu abdullahi ne babu waqtul asri babi da zai yi bayani akan lokacin sallar la'asar ban yi ƙarin bayani ba ya halatta haɗa tsakanin sallar juma'a da sallar da sallar azhar a da sallar la'asar tsakanin juma'a da sallar la'asar akwai malamin da suka ki amma dai duka yan uwana abin da ake so shine tausaya mutane in akwai buƙatar yin haka in aka yi haka ba a yi laifi ba ba a yi laifi ba ba a yi laifi ba wallahu ta'ala alam wa qala abu usama عن هشام في قعر حجرتها أبو أسامة شيني أنس ابن عياض يتي عن هشام دق هشام ابن أروى ابن عوام في من قعر حجرتها أتكن أكر أكنتا dewa daga cikin malamai suka ce wannan zancen ba nan ne ba gurbin wannan zance ya fi kamata a ce ya dawo bayan hadisin da za mu karanta yanzu kamar da muka saba ji muka saba karantawa ɗabi'ar imamul bukhari idan yana so ya yi ƙari a kan wata ruwaya ya ƙara fito da wata gaɓar da babu ita a cikin wannan lafazin imamul bukhari yana kawowa ne bayan ya ambaci gundarin hadisi amma abin da yake ƙari za ka yi shi za ka fara ambata sa'an nan ka ambaci mai gundarin abin wannan akwai mai akwai baibai a ciki shi yasa daga cikin malamai masu sharhi suke cewa gurbin wannan gabar ya kamata a ce ya zamto bayan eh, ruwayan hadisin da zamu ji daga malamin sa Ibrahim ibn Munzir saboda haka bari mu ji isnadin sai kuma mu kara da wannan bayani قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أنس بن عياض قال عن هشام قال عن أبيه قال أن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس لم تخرج من حجرتها إبراهيم ابن المنذر دقى أنس ابن عياض أبو أسامة دقى هشام ابن عروة دقى عروة ابن الزبير بن العوام أن عائشة الصديقة بنت الصديق زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من الله صلى الله عليه وسلم يا كسن يصلي العصر yana sallatar sallar la'asar wa shamsu lam takhruju min hujratiha a lokacin rana ba ta fita daga ɗakinta ba me ake nufi da wannan zance ku biyo ni a hankali don ku fahimta don na san da yawa daga cikin ku mutanen birni ne ba san yaya lissafin zaman karkara yake ba zaman da su manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka yi a zamaninsa zama ne da ya kama da zamar mutanen karkara ba zama ne na birnintaka irin birnaye birane namu yanzu ba duka ɗakunansu ciyayi ne ɗakunansu da yawa bukkoki ne akwai 'yan masu gine-gine kaɗan amma ba su ne suka fi yawa ba 'yan uwana kuma galibi abin da aka yi na libin ɗakin ba wai wani abu ne wanda yake iya hana rana ta leko ba saboda babu wadatar ciyawa a lokacin ma ciyawa ciyayi da ake rufe bunu da ake rufe ɗakin nan shi karan kansa babu wadatarsa ba ku ganin masallacin manzon Allah sallallahu alaihi a lokacin da manzon Allah ya fara gina shi rabi kadai aka iya rufewa daga baya ne aka iya ƙara sarrafa saura saboda haka na ashi take cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana sallatar sallar la'asar a lokacin da rana wato ba sai ta sunkuya gaba ɗaya ba a'a tana sama saman da daga ɗakin mu ma muna iya hangowa mai haskenta ta sama ba ta sunkuya da sai dai mu ganta ta bakin ƙoba ko mun leƙo ba tana hasko mana tsakar ɗaki kun fahimce ni tana hasko tsakar ɗaki amma ba ta ƙofa ko ta windo ba ta rufin sama tana iya harko mana hasko mana tsakar ɗaki to a irin wannan lokaci a nan ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake sallatar sallar asar wannan ke gwada mana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na sallatar sallar la'asar a farkon lokacinta saboda haka qala abu usama abu usama anas ibn iyad wanda yana daga cikin marawaita wannan hadisin yace an min a wata ruwaya da ba wannan ba ya yace ya ji daga Hisham daga kuma babansa Urwa ibnu ibnu Zubair min ka'ari hujratiha hasken ranar na wato hasko tsakiyar ɗakinta ma'ana ba ma ta karkace yadda yan tana hango tana tana hasko gefe bane ba a ta kan hasko tsakiyar ɗakin ne tunda kun san eh, in dai mutum zai sallaci sallar la'asar a farkon lokacinta to insha Allah za ga a lokacin rana tana tsaye sosai na'am ta wuce daga inda take a lokacin sallar azhar ta fara tafiya yamma sosai amma dai a lokacin bayda'u hayyatun murtafi'atun naqiya tana nan fara fat tana sama sosai wato sofa nan fatsa-fatsa bai fara wato shiga jikinta ba sannan tana nan lafiya ta kalau ba ta fara mutuwa ba kun fahimce ni قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث قال عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العصر والشمس في حجرتها لم يظهر الفيء من حجرتها قتيبة ابن سعيد ابن جميل ابن طريف الثقفي البغلاني أبو الرجاء شيني مال إمام البخاري قال حدثنا ليس ليس ابن سعد الفهمي عن ابن شهاب محمد بن مسلم ابن عبد الله بن عبيد الله بن شهاب الزهري عن عروة بن الزبير رضي الله تعالى عنه عن النبي عن عائشة دقى عائشة الصديقة بنت الصديقة بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم للي من الله صلى الله عليه وسلم صلى العصر يا صلى تلا أسر والشمس في حجرتها لا ناتنا تكن لكن أنا عائشة ma'ana ba cikin ɗakinta ake nihi ba ana nufin cewa tana haskowa tsakar ɗakinta lam ya zaharil fai'u min hujratiha ma'ana fatsafatsen ranar bai fita hasken ranar bai fita daga ɗakinta ba hasken ranar bai fita daga ɗakinta ba hadisi na gaba قال حدثنا أبو النعيم قال أخبرنا ابن عيينة قال عن الزهري عن عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة العصر والشمس طالعة في حجرتي لم يظهر الفيء بعد وقال مالك ويحيى بن سعيد وشعيب وابن أبي حفصة والشمس قبل أن تظهر قال حدثنا أبو نعيم الفضل ابن دكين قال أخبرنا ابن عيينة ibn uyayna sufyan ibn uyayna abu muhammad al-hilali zuhri muhammad ibn shihab az-zuhri qala an urwata ibn zubair qala an aishata binti abi bakr zawj an sallallahu alayhi wa sallama umm al-mu'minina ta ce kana an sallallahu alayhi wa sallama yusalli salat al manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana salatar sallar la'asar والشمس طالعة في حجرتي tana nan tana kan ɗakina. lam ya zaharil fai'u ba'du har yanzu bata fara fatsafatsin da za ta fara fitar da ‘ya'yan rana ba kun san lokacin da rana ta fito tana fitowa da fatsafatsi sai ta fara washewa tana washewa tana ƙara tafiya tana ƙara washewa to lokacin ta fito din akwai irin ƴaƴan rana waɗanda suke biyo ta wanda za ku ringa hango hangen su idan kuna kun zuba ido kuna kallon rana haka nan lokacin da ta fara tafiya za ta ta sunkuya za ta faɗi tana fitar da irin wannan min ƴaƴan ranan na nashi take cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sallaci la'asar lokacin da waɗannan ƴaƴan rana ba su fara hutawowa ba tukuna قال مالك ويحيى بن سعيد وشعيب وابن أبي حفصة والشمس قبل أن تظهر أو سروايوي وأن الماجران زهري وأن با سفيان بن عيينة با دومن أولا إسناد الماجران زهري شين سفيان ابن عيينة أبو محمد الهلالي مالك ابن أنس ابن مالك الأصبهي إمام دار الهجرة شيما طالب إمام الزهري to a ruwayar da ya rawaito a wani guri ruwayar imam malik tana nan zuwa gaba imam bukhari zai kawo mana ita wa yahya ibn sa'id yahya ibn sa'id al-ansari shi ma almajirin sa ne da shu'aib shine shu'aib ibn abi hamza da ibn abi hassa dukan su da suka rawaito wannan hadisi sai suka ce maimakon su ce wa shamsu tali'atun fi hujrati sai suka ce wa shamsu qabla an tazhara gabanin rana ta min ta ta bayyana ai ga shamsu qabla an tamid gabanin ta me ta karkace ta sunkuya ƙasa duk dai abu ɗaya take suke isarwa illa yaka sun yi ta amfani da lafuza daban-daban ne kowa da irin yanda ya isar da wannan sako wayan wannan tambaye kuma me yasa Imam bukhari tun da yake mana bayani ne akan lokacin sallar la'asar hu hutasar da mu da hadisi mai sauki ba da wannan hadisi mai kwatance wanda sai mun tsaya mun yi tsam da mu mun tara hankalinmu guri guda gabanin mu iya gane me yake nufi ba ba akwai hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce lokacin sallar azhar lokacin da rana ta me ta kauce daga me daga tsakiya ko har zuwa lokacin da inuwa za ta kai kimanin tsawon mutum bayan an kawar da zillu zawal sannan kuma lokacin sallar la'asar yana farawa ne daga lokacin da rana ta kai dai inuwar mutum ta kai daidai tsawonsa har lokacin da za ta kai ninkin sa sau biyu lokacin muktarin sallar la'asar ne wannan kuma hadisi ne ingantacce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi ya kwatanta wa mutane haka inda imamul bukhari ya kawo mana wannan ruwaya ba ya wuce sadda mu ba ai ba da ba za mu sha wahala wajen wannan kwatance kwatancen ba tambaya me yasa imamul bukhari bai kawo mana wannan hadisin ba babu shi a nan gurin babu shi a gaba babu shi a nan bukhari ma baki daya duk da yake cewa kuma hadisin ya inganta amsa ita ce wannan hadisin bai cika sharaɗin imamul bukhari ba bai cika sharaɗin imamul bukhari ba kun san imamul bukhari ba wai kowane hadisi ne dan ya inganta yake kawo shi a littafinsa ba shi ko a cikin ingantattun ma sai da ya zaɓi gwaraza sa'an nan ya tattara a cikin me a cikin littafinsa ai za a iya cewa dukan mu lafiya kalau muke amma ko a cikin masu lafiya akwai waɗanda suke me masu cikakkiyar lafiya ko yanzu musamman irin yanayi ne wanda ke fama da ɗan ƙaramin zazzaɓi mai lafiya ne wanda ke fama da ciwon kai mai lafiya ne mai diabetes ma bai tashi ba mai lafiya ne mai ciwon hawan jini ma bai tashi ba mai lafiya ne bayan kuma dukan su hakikanin su me marasa lafiya ne amma dai masu lafiya ne a jumlace amma kuma idan ana neman wanda yake shi mai cikakken lafiya shine wanda ba shi da komai baya jin komai baya dauke da kowace cuta imam bukhari irin waɗannan gwarazan hadisi ya zaba waɗanne ƙa'idoji ya biya zaɓa wannan wani abu ne wanda malamai ke ambatawa ilin musulawar hadis shin imam bukhari shi ya faɗi cewa ga sharaɗinsa ga sharaɗinsa amsa ita ce a'a kawai dai tsabar bin diddigi ne da gano salo da tsarin imam bukhari ya sa malamai suka ce ga abin da imam bukhari ya tsara a matsayin sharaɗinsa ga abin da musulun ya tsara a matsayin a matsayin sharaɗinsa wani lokaci ba kwatin cewa idan aka kawo hadisi sai a ce wannan hadisin yana kan sharaɗin bukhari ko a ce yana kan sharaɗin muslim ba a faɗa wasu abin da ake nufi abin da ake nufi cewa shi wannan hadisin da aka abin isnadin da aka rawaici wannan hadisin kwace kwam ɗinsa akwai irin wannan isnadin a cikin bukhari in aka ce ala shartul bukhari da muslim akwai irin wannan isnadin a bukhari akwai shi a muslim in shartin bukhari ne kadai akwai shi a bukhari amma babu shi a a muslim misali hadisin farko na imam bukhari da ya rawaita qala haddathana al-humaydi qala haddathana sufyan qala haddathana yahya ibn sa'id qala haddathana muhammad ibn ibrahim qala haddathana alqamah ibn waqqas قال سمعت عمر على المنبر وهو يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ما لم إمام البخاري شيني حميدي ما لم حميدي سفيان بن أيينة ما لم انسى يحيى بن سعيد الأنصاري ما لم انسى محمد بن إبراهيم ما لم انسى القمة ما لم انسى سيدنا عمر to idan aka samu wani hadisi wanda shi ma wanda ya karɓi wannan hadisin shine humaidi misali ko a ce akwai wanda ya karɓi wannan hadisin shine sufyan kuma shi wannan hadisin ma dai ya karɓe shi ne a gurin yahya ibn sa'id al-ansari kuma shi ma yahya dai ya karɓi wannan hadisin ne a gurin malaminsa wa Muhammad bin Ibrahim kuma shi ma Muhammad bin Ibrahim din ya karɓa ne a gurin malaminsa alkama shi ma alkama ya gaji ya ji daga gurin Sayyidina Umar ne amma kuma wani hadisi na daban ya rawaita ba hadisin mal a'malu bin niyyat ba to wannan hadisin koda yana wajen bukhari sai a ce yana sharadin bukhari kun gane karatun in ba gane ba Allah ya bani lada yan uwana saboda haka abin da yasa imamul bukhari bai kawo wancan hadisi ba bal da ya fusar da mu ko saboda shi wancan hadisin bai cika sharɗin sa bane ba hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke magana akan lokacin sallar asar yace idan inuwar mutum ta kai kwatankwacin sa lokacin sallar la'asar ya shiga hadisin ingantacce ne amma baya sharɗin Imam Bukhari mu ci gaba قال حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عوف قال عن سياد بن سلامة قال دخلت أنا وأبي على أبي برزة الأسلمي فقال له أبي كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة فقال كان يصلي الحجيرة التي تدعونها الأولى حين تدحض الشمس ويصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية ونسيت ما قال في المغرب وكان يستحب أن يؤخر الإشاء التي تدعونها العتمة وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه ويقرأ بالستين إلى المئة وانا حديث ما لم إمام البخاري محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله حين عبد الله بن مبارك قال أخبرنا عوف قال عن سيار ابن سلامة قال دخلت أنا وأبي يشيني دبابانا شيني سلامة سنشقا ني دبابانا من جقول أبو برزة الأسلمي صحاب من ذن الله صلى الله عليه وسلم مسونا نبلة ابن عبيد الأسلمي نبلة ابن عبيد الأسلمي إما كمان تبا a karatun satin da ya gabata mun faɗi sunan wannan sahabi abu barzat al-aslami nadla ibn ubaid al-aslami فقال له أبي سيبا بنا تنبيش كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة إنا سوك فدام لوكتي عند منزون الله صلى الله عليه وسلم yake sallatar sallolin farillan nan guda biyar tunda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce salata إن الصلاة kitaban على sallah allah ya صلى الله يا ربوتاتا أو لوكتي وانديكي aka iyakance shi cewa a cikin wannan lokacin ne ake so a sallaci sallah kaza da sallah kaza azahar tana da lokacinta la'asar tana da lokacinta magriba tana da lokacinta ɗan gata kawai wanda zai iya sallatar kowace sallah a kowane lokaci shine wanda ya manta bai yi sallah ba ko kuma wanda ya yi barci har lokacin sallah ya wuce masa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa man nasiya ko man na an salatin aw nasiyaha falyusalliha mata dhakaraha ko fa innahu la waqtuha fa innahu la waqtuha wanda ya manta ko ya yi barci bai wata sallah ba in ya farka ko in ya tuna to ya sallace ta a wannan lokacin wannan lokacin shine lokacinta wannan kaga bonus aka bashi amma wanda ya ganganta ba ya ƙi yin sallah akan lokacinta wani sai ya ce to sai ya rama da kace ya rama da wani dalili da wani dalili babu dalili a hadisance cewa ana rama sallah in an bar ta da gangan ko da hadisin da muka karanta satukan da suka gabata tun gabanin mutu hutun sallah cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya rama sallan azhar da la'asar da magriba da isha'i lokacin da aka zo yakin ghazwatul ahzab ai manzon Allah ya ce me ya manta ne an shagaltar da shi ne ba da gangan da ganganci manzon Allah ya bar waɗannan sallolin ba tunda Allah ya sanya wa kowace sallah tana da lokacinta idan kai wasa lokacin sallar ya kubce maka to shikenan wannan sallar ma ta kubce maka ka shiga cikin tarikus salati wallahu ta'ala alam فقال كان يصلي الحجيرة التي تدعونها الأولى كان يصلي الحجيرة التي تدعونها الأولى من Allah صلى alaihi wa sallama. yana sallatar alhajira sallar da ake yi lokacin da rana ta yi zafi sosai allati du'una hal'ula wacce kuke kiranta ta farko to kaga mu duk waɗannan sunayen ba ma kiransa da ita ba ma kice mata alhajira ba ma kiranta da me da ula to tambaya shin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shi ya nada ma waɗannan salloli waɗannan sunayen ko ma dai yaya ne an samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana kiransu da wasu sunayen da ba waɗannan ba domin ka san akwai irin wannan abun a cikin musulunci zaka samu wasu abubuwan daga baya sun shahara mutane ma sun ɗauka cewa kamar a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi haka lamarin yake bayan kuma wato daga baya ne abun ya shahara kamar haka yanzu misali sunayen surorin alkur'ani cewa suran farko al-fatiha sura ta biyu bakara sura ta uku ali imrana ta hudu nisa'i ta biyar ma'ida ta shida an'ami ta bakwai a arafi ta takwas amfali ta tara tauba har zuwa mai sura ta ɗari da goma sha hudu waɗannan sunayen surorin Allah ne na musu suna na'am cikinsu akwai waɗanda aka rawaito manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ambaci wasu sunaye waɗanda suka yi daidai da sunayen da ake kiransu yanzu kamar su baqara manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kira da sunan haka kamar wasu sunaye kamar wasu sajda to amma galibi abin da ke faruwa shine waɗannan sunayen surori wato malamai sun dubi zantukan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ne da in yana so ya yi nuni zuwa ga wani wasu tarin ayoyi da aka tara su guri guda sai ya yi nuni da fitaccen wani abun da ke cikin me cikin wannan sura ko ke suran da ake cikin tafiya zikiru bani isra'ila suran da a cikin takwai ambaton bani isra'ila yana nufin sotu me sotu isra'ila shi yasa ga malamai suna kiranta da suratul banu isra'il ko suna kuma kiranta da suratul maza al-isra ko a ce suratul tauba ko a da suratul bara'a duka zaka samu cewa an yi ishara ne ko manzo Allah ce fi suratul lati fiha dhikrun nisa ko nan da aka bar labarin mata da yawa cikin ta sai aka samu suratul me suratul nisa amma kuma misali suratul baqara ya tabbata manzo Allah ya kira ta da nan sunayen ko yanzu falaki da nasu manzo Allah na kiransu su yana hada musu kudin goro guda biyu ya ce musu al mu'awwidhatan hatta alqur'ani yana da sunaye guda hudu alqur'an da alkitab da alfurqan da azzikr tabaraka alladhi nazzala alfurqana ala abdihi liyakuna lil alamin nadhira alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu iwaja إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ولو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا akwai sunayensu waɗannan sunayen sanan a cikin alkur'ani a surori da me daban-daban haka yake a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk alkur'ani ne to amma me yasa alkur'ani ya fi shahara sama da alkitab sama da azzikir sama da alfurqan duk da ke cewa a cikin hadisai da ma'ayin alkur'ani duka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ambace su da waɗannan sunayen cewa aka yi lokacin da sayyidina Usman ya rubuta ya sashi kufan alkur'ani ya aika su zuwa ya aika waɗannan kofis zuwa garuruwa daban-daban a bayan bangon an rubuta mai alkur'anul karim القرآن الكريم إنه لقرآن في كتاب لا يمسه إلا المطهرون to sa masa da aka yi alƙur'an karim aka rubuta wannan suna akan sauran sunaye sai ya fi shahara sama da sauran sunayen sau da sunayen salloli zai iya yiwuwa ba dole manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kawai yana kiranta da sunan azhar bane ba shi sa ga wannan sahabi sai ke ishara da cewa alhajira allati tad'una hal'ula wanda ku kuna ce mata me al'ula ne kaga mu yanzu ba ma ce mata hajira ba ma ce mata komi ula kaga su magabata duk waɗannan sunayen na mata waɗannan sunayen na'am za a iya samun wasu dalilai da suka samu cewa eh, su ne suka haifar da shaharar wasu sunaye akan wasu sunaye kasan abubuwa da yawa suna da sunaye sama da ɗaya ko yanzu makka ta da sunaye daban-daban ƙur'ani ya ce mata makka ko ya ce mata makka akwai makka a ƙur'ani akwai makka akwai makka aina ai ta da magana wani ya ce akwai makka a ƙur'ani bismillah ni ban na aramomi arama jawon ayan makka ha ƙur'ani ya ce inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lallazi bi bakkata kuma qur'ani ya kira da ummul qura litundira ummul qura wa man hawlaha madina qur'ani ya kira da sunami yasriba wa iz qala ta'ifatun la farji'u ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا wannan kawai ba wai Eh, komawa zuwa ga waɗancan sunayen da suke ɓoye su ne suka fi dacewa ba a'a kawai dai zance ne irin na abunan da ke cikin taskar ilimin addinin musulunci wanda ya kamata mutane su sani wallahu ta'ala a'lam kada ka samu damuwa cewa to yanzu bari mu canja wa suna al'azhar kawai in ka zo kana bayani kana cewa eh a sallan hajira ha kawai karkitar da mutane sai da muka mai hajira ka san wasu da irin wannan rikici كان يصلي الحجيرة التي تدعونها الأولى حين تذهب الشمس لوكس لا ناتمي تتنكر كتا ويصلي العصر ينا صلى العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس هيا دائما هذه جاء أنقور أوالي يداو ولا نتنا الله فيها كلو وأن حديث يا قبات ساتن يا قبات دبياني أكسر ونسيت ما قال في المغرب سنمنت أبن ديتي أكن صلى المغرب وكان يستحب an yi al-isha an yi al-isha allati tad'unaha al-atama kuma manzon Allah yana son a ya jinkirta ya fi sha'awar da so ya jinkirtar da sallar isha'i wacce kuke kira da suna al-atama kaga wa kana yakrahu an-nawma qablaha wal haditha ba'daha wa kana yanfatilu min salati al-ghadati hina ya'rifu ar-rajulu jalisahu wa yaqra'u bis-sittina ilmi'ati babu lokacin da zamu iya samun dama mai karshen bayani akan wannan hadisi za mu kwana cikin sa sai in Allah ya kai sati mai zuwa amma cikin abin da za mu haɗa na bayani in Allah ya kai sati mai zuwa har akwai wani zance da malamai suke yi cewa wannan sahabi da yake cewa sallah kaza wacce kuke ce mata kaza kamar akwai ishara da wato yayi na cewa kamar sunan da kuke nadawa ba shine wanda fi dacewa ba tunda za mu zo a kai akan bayanin kiran sallar a zaha la atama ya dace ko kuma al isha sai in Allah ya kai mu sati mai zuwa sai mu tashi daga inda muka zo Allah ya kai mu wannan lokaci muna musulmi muna masu imani muna masu layi subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yau karatun ya tsaya a guri ɗaya ko na'am na'am eh ku ya guri wani lokaci ne in kana bi